to sai a gaggauta turo da sakonni ta waɗannan hanyoyin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma shirin kamar yadda kuka sani kan ba mu dama na leka wasu daga cikin masarautu da kuma duba batutuwan da suka jibanci al'adunmu na yau da na kullum. Shirin al'adunmu na wannan makon zai zo muku ne a kan bikin al'adun dukawa na shekarar 2025 da muke ciki da gudanar a jihar Nejan Najeriya. Bikin na al'adu da ake kira da rang biki ne da 'yan kabilar dukawa da galibin su ke zama a karamar hukumar Rijau da ke yanke arewacin jihar Neja da kuma su garuruwa na yankin masarautar Zuru a jihar Kebbi. Biki ne da ke da matukar muhimmanci kamar yadda za ku ji a wannan shirin. Sai ku biyo mu. To madalla bikin na al'adu da ake kira da rang biki ne da 'yan kabilar dukawa kamar yadda aka ji da farko da galibin su ke zama a karamar hukumar Rijau da ke yankin arewacin jihar Neja da kuma wasu garuruwa na yankin masarautar Zuru a jihar ta Kebbi biki ne da ke da matukar muhimmanci ga 'yan kabilar kuma ana gudanar da shi ne a duk farkon shekara wanda kuma ke samun halartar 'yan ciki da wajen kabilar a shekarun baya matsalar tsaro a yankin kwantagora da ke arewacin jihar ta sanya dole aka dakatar da gudanar da wannan biki sakamakon ƙauyukan ita kanta karamar hukumar jau da ake gudanar da bikin sun sha fama da hare-hare 'yan bindiga sai dai tun daga bara bayan samun sauƙin matsalar a wannan yankin aka dawo da yin wannan biki a bana bikin ya sha bamban da na kowace shekara da aka saba gudanarwa duba da manyan baƙi da suka samu halartar wannan biki alhaji aminu muhammadu shine dagacin rataye giwa kuma mai masaukin baƙi a wannan biki abin da zan bayyana shine yi Allah subhanahu wataala godiya da muka kira jama'a kuma jama'a suka amsa kiran musamman kakakin majalisar jihar Niger da wakilin mai martaba sarkin Sudan da ya turo a matsayin mai martaba da wakilin sarkin Zulu da sauran mutane daukace suka zo abin ayaba ne abin godiya ne ga Allah saboda wannan shine wanda zamu yi da godiya ga ubangiji alhamdulillah wannan taron da aka yi eh, ya kayatar sosai da sosai na bara ya kyau na bana kuma sai fi na bara da jama'ar da Allah ya tara a wannan wuri da manyan mutanen da suka da wannan wuri an ga akwai bambanci kuma sosai bisa ga na kuma wannan addu'a ce ta magabata musamman mai martaba sarkin su don Allah kara mai lafiya saboda an samu bambancin abubuwa daban-daban musamman kayayyakin da aka bada kyaututtuka abin shawa muna fata insha Allah kamar yadda mai arewa akimin ɗaran gero ko muna fatan wannan wuri muna so a bunƙasa ta sannan muna fata ainihin gwamnatin jiha za ta shigo domin bunƙasa muna wannan abin ya zama wuri na buɗe idanu yawon shakatawa da buɗe idanu domin mutane su zo su gani su kuma shaida abin da ake yi na al'adan gargajiya ganin wannan al'ada da muke yi a yanzu kusan a nan masarautar mai mataba sarkin sudan babu wata al'ada da ake tara ɗimbin jama'a irin wannan a yi ta a wannan ƙasa tashi sai wannan al'ada ta dukkawa a ƙasan rijau saboda haka muna kira ga gwamnati domin ta sa hannu don mukasa wannan insha Allah kuma wannan abin yana ƙara zumunci zumunci kuma ba ƙaramin abu ne saboda zumunta ne kaga wasu abubuwa da suka faru a wannan hili da kalamai da kyaututtuka saboda zumunci ne duka mahalarta bikin 'yan ciki da wajen kabilar ta dukawa sun bayyana yadda wannan biki yake a gare su a duk shekara sunana a musa daga ratagiwa ina so ya yi haka nan girma mun taba yi mun ci mashin mun ci kohi na babba mun ci na wurin harbi mun gode ma allah allah sa kuma ya yi girma haka haya wuce wanga abin ga muna haka ni na ibrahim ayuba gaskiya dai kan muna ciki don saboda ainihin wasan namu ne mugawa gaskiya shekaran gada sai ce mun gode allah saboda allah ya kai mu lahiya ni sunana ku je idi abun da zan bayyana wannan shekara ina daya cikin yan kwamitin din mahalba in ma ka kula in an halba ni ke sheka da gudu cikin ili ina zuwa ina dauko kibiya eh na sa kai na ne sai allah ya kira ni sunana alhaji kwano rijo batagiwa mun da muke dauka ranan ga a zuciyarmu in ya zo kowa hankalin shi zai dawo daidai daidai muna jin daɗi sosai da sosai a wannan cikin shekara muna jin daɗi mu al'adar mu na dukkawa a haka muke tahiya in lokacin oren din na ya zo wani sai ya kama akuya wanda ya kosa sai ya yanke in mutum biyu ne ke cikin gida na za su yanke biyu in hudu ne za ku yanke hudu mata a je a dauki masara ko shinkafa buhu buhu a kai su suka a yi tuwo a ci a koshi a yi murna shirin ma da gado ake saurare daga nan sashen hausa na radio faransa international shi ma a nashi jawabin masana al'adun gargajiya kuma wakilin mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji adamu muhammadu kanta ya yaba da yadda mahukunta a shahar suka yi tsayin daka wurin ganin an rage matsalar tsaro da ta haddabi yankin wanda a cewarsa a shekarun baya irin wannan biki ya gagara ya kuma ba da shawarwari yadda za a haɓaka bikin domin zama na ƙasa ga baki ɗaya. kamar yadda yake faɗa kowane lokaci abinda da ke bukata a zaman lahiya idan ba zaman lahiya ba za mu wani taron ba ko muna godiya ga Allah da Allah ka mana sauƙin wayannan 'yan bandit kuma wayannan sauƙin 'yan bandit suke zuwa albarkacin su wayannan shugabannin namu ne da kuke ganin su a nan wanda suke sun shigo cikin al'amarin Allah kuma ya shiga cikin al'amarin Allah ka mana sauki domin ba haka ba shekara biyu uku da suka wuce wa raka kila ba ba mu ma taro saboda musamman zai zo ba to jama'a mu kara mu Allah godiya bisa ga wannan abun da Allah ya bamu na hudu shine bisa ga request da mai arewa yayi na darangi na cewa yana so a da abin ga international speaker ya ji mai madaba ma ya ji kuma da idan Allah gane mai madaba da speaker da sauran members ɗin na wannan bangaren insha Allah na za su zauna su ga ya za su yi yanda za a tabbatar da abin nan an tafiyar da shi wanda za a kai mu ko wani abin nan kuma a kai assembly wanda za a watsa da shi da Allah da Allah kuma aka ba da ba magana ya kare insha Allah na biyar ina da ni shawara ne da nake so in ƙara fara kawowa saboda a extend ko kuma expanding din wanga ko in Allah ya sa an ansa ta shi kenan mu dai mun sani akwai halbi akwai manoma noma dai yana ɗaya daga cikin abin ganmu ko kowa da hali ko baka to ina so in dai da hali yi labadi a ƙala da amfanin gona wannan abin gan da ake na amfanin gona sai a da din shi ma zuwa zuwa kaga wayannan abun na karuwa da an kawo international abu za shi ko za a samu da kudi shi kamar yadda aka bayani muna da tourism areas na muna da yadda za a je a gani muna da wurare na tarihi da sauransu da fatan wannan abin da ke nan kawo idan Allah ya sa su magabata sun duba masu kwamiti din in sun ga zai yiwu to sai a hada shi a hada da shi a da da ake zuwa kwanta gora a yi festivals a yi amfani gona ɗaya daga cikin abin da ake yi kowa a gidansu wanda ya san cewa noma ne suke takama da shi to kowa da waibuwai shi da yake zuwa ya sa a kwano ko a ina ne a duba doya da sauransu kowa akan sa kuma na akan akan ba da hakyauta wannan ɗaya na biyu na uku da sauransu babban bako a bikin kuma kakakin majalisar dokokin jihar baris Malik Sarkin Daji ya bayyana bikin al'adu na rank a matsayin biki ɗaya cillo a yankin da ya rage wanda ke ci gaba da haɓaka al'adu da tarihin dukawa inda ya sha alwashin yin amfani da matsayinsa wurin ganin an aiwatar da wasu daga cikin shawarwari da manyan baki da masana suke bayarwa don inganta irin wannan biki. Taro ne mai kayatarwa sosai, saboda rabona da yanga taro da ya fallasa gargajiya da kyau da kyau, to na daɗe ban ga irin wannan ba. Za ka ga wasanni iri daban-daban na manoma, na 'yan tauri, na mafarauta, ga sunan da abubuwa dai na zamanin da wanda lokutan mu da aka haife mu duk ba mu san da su ba. to a irin nan zaka san da wasu gargajiyan da baka taba sanin su ba abun na da kayautawa sosai sosai wannan taro yana da tasiri sosai domin a yau da muke wannan gurin yana ganin duk wani wanda zaka yi tunani na rijau yana wajen nan baka iya bambantawa wannan na adawa da wancan wancan na adawa da wancan duk mu yi haɗaka cikin farin ciki da jin daɗi to kaga wannan taro ya mana muhimmanci sosai saboda taro ne da ke kulla zumunci akwai wasu wanda sukan ma yi shekara ba su zo ba amma wannan taron yana ba su damar da su zo su yi kwana biyu kwana uku domin su sada zumunci da yan uwa da abokan arziki to wannan abu ya na jinjina mashi sosai wajen zumunci wannan wasanni wasanni ne da ya kamata ma a ce gwamnati ta an shi a hannunta domin ka duba dubaben jama'an da suke zagaye da mu ko ruwa malam mutum zai sayar a wajen na a cikin kwana biyu kadai zai samu arziki sosai saboda jama'a ga su ne ba adadi to wannan abu da gwamnati ya kamata duba wajen bunƙasa tattalin arzikinta don wannan taro kaɗan aka dogara mashi zai iya kawo kuɗin shiga fiye da yadda ake tsammani sannan jihar Neja kuma Allah ya albarkace ta da al'adun gargajiya mai kayatarwa. to duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado sai ku tarbe mu a mako na gaba domin sauraron wani shirin daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa musamman ma Ismail Karatu wakilin mu daga jihar Neja da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Abdullahi Isa da na gabatar da shirin nike cewa mu ci gaba da rike aladunmu na gado sai an ku. Tuma da la'agai da Abdullahi Isa da wannan shirin yanzu kuma bari mu shakata.